يا رب والسلام الخاتم الناصر الهادي الى الصراط المستقيم و السلام عليكم ورحمه الله كما يندى مولانا الشيخ معاذ يتي نيكا وقوغن نيكا نيكا kuma ni ɗa ne ga maulanmu maulana a sheik Uthman Nuhu Sharubutu ɗaya daga cikin rijal na maulana shekhu Ibrahim Inyas radiyallahu kuma wanda ya zo wannan hazara in ba don kar ya zamanto a ce ya yi magana ya ƙi yin magana ya zama su adabi ba to da nan sai dai kawai a zuwa kwashi albarka nan kawai idan ka zo kurun kurum kai shiru ma abin da za ka gani da idanka ya ka madadi da albarka daga cikin abubuwan da aka samu daga magabata wani yake cewa yana da mahaifinsa dattijo waliyi ne shi ma cikin waliyan allah da ya yi shekaru da yawa a duniya yana da muridai da yawa kuma wannan dan nasa yana da ‘ya'yaye ya ba su ilimi da yawa sun samu ilimi sosai to babban ɗansa da yawa shine khalifansa yana fita yana masa rakiya in za a je gurin taro amma shi babban ɗan sai ya kula idan an je gurin taro shi wannan babban shehin kafin ya yi magana ma mutane sun fara shiga jazba da hali kawai yana kallon mutane kawai a kalle shi kawai sai mutane su kama shiga jazba da hali gyaran murya kawai sai mutane su kama shiga cikin soyayya da huyari wani lokaci mahaifin nasa bai da lafiya sai ya ce to yau ka je ka wakilce ni a gurin taro kaza ya ce na je na yi ta jan ayoyi da hadisai na ga mutane kurum ba wani abin da ya dame su kuma babana na ce to gashi kuma na ga idan ka je kai mutane suna ganin ka sai na ga suna dimaucewa amma ni na yi ta jan aya da hadisi ko kabbara ma ba mun ba ya ce ai mun abin da muke fitarwa daga zuciyar mu yake fita sai shiga cikin zuciya ko babu harafi babu kalima yaren zuciya yana da alaka da zuciya sosai sosai to maulanmu a sheik usman nuhu rubutu ganin su kawai zai nuna maka girman allah da girman manzan allah kuma ganin su zai faɗa maka waye ne shekul islam alhaji ibrahim inya saboda haka su suna cikin bayin allah ne wanda minal mu'mini na rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا baki ɗaya da lokacinsu da rayuwansu sun bayar neman Allah saboda haka kar mu yi wasa da fatarat da lokuta da muke zaune da su mu dage mu ɗibi albarka mu dage mu nisanci su'ul adam mu dage mu zamanto masu wato kar kusanci ya zama mana hijabi ya zama mana bala'i mu bari kar kusancin nan ya zama mana musiba mu ɗibi abin da ake ɗiba don mafi yawa waɗanda suka fi raunin samun wato albarkan shehi mutum biyu ne ko mutum uku sai dai kuma su suna da sirri na suhuba kuma suna da sirri na su nasaba ne amma dai kuma su sun fi kowa rashin samun abin da ya kamata a daji a samu da 'ya'ya da mata da abokai waɗanda ko shana ana tare da su amma su kuma suna da sirri na na amanu wata ba'aduhum zurriyatuhun bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum suna da suna da albarka na karaba suna da albarka na suhba amma kuma aiki din akwai waɗanda sufa mazaje ne na gaske shi yasa Allah yana magana ya ce sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin sahabban annabi da suke da wannan albarkan akwai wasu ma da da su su ma suna da falalansu don su ba su ga annabi ba ba su rayu da shi ba amma sun yi imani da shi sun sadaukar da kansu ga manzan Allah saboda haka dan Allah mu yi kokari mu ba da lokacinmu mu samu irin albarkan da ake samu na zama da waɗannan waliyan Allah din kuma mu sani abinda Allah Ubangiji yake nema wajen mutum shine ya dage ya yi biyayya ma Allah ka dage ka yi biyayya ma Allah in ka yi biyayya ma Allah duk abin kake so ka samu Allah ya riga ya maka zamanansa ba sai ka sha wahala ka daga hankalinka ba da arzikinka da lafiyanka da kwanakinka da duk abin da zaka samu a duniya madmunun laka an riga an maka da manansa tun kafin ma ka fado duniya to ka zo kuma ka mance da ibadan da Allah dan ka yi wannan ibadan ya halicce ka wa ma khalaqtul jinna wal insa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin sai ka zo kuma ka ki kula da ibadan sai kuma ka je kana neman abin da an riga an maka da manansa ga abin da ake nema ka yi ka bar abin ka je kuma kana neman abin da an riga an shi ne a arufai suka ce ijtihadu ka fi ma dumina laka wa taqsiru ka fi ma tuliba minka dalilun ala dimasil basirati minka ka dage kana neman da maka da manansa sannan ka gaza cikin abin da aka nemi ka aikata wannan yana basirarka. basiranka kaman ruwa ne ga ruwa nan cikin cikin eh, menene cikin cikin randa ko ko ga ruwa kogi yana nan fal a gabanka duk lokacin da kake so ka sha da ka ɗiba ka sha sai aka ce to wannan ruwan naka ne sannan kuma ka yi ƙoƙari cikin ruwan sai ka tsaya kana gadin ruwan baka kama kifin ba Ka ga abin da an riga an maka da manansa ba zai kare ba wancan kuma baka da shi an ce sai ka nema wannan yana nuna shafewan basiranka saboda haka ibada Allah yake neman mu yi kuma wannan ibadan ɗanɗanansa shine cikan ubudiya shine ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a maqamul ihsan an ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah da imani da yaƙini ka bauta ma Allah da mushahada da muraqaba ka bauta ma Allah kaman kana ganinsa da idonka idan ba ka ganinsa to ka ji cewa shi Allah yana ganinka yana jinka kuma a nan ne ake samun hakikanin ɗanɗanon ibada shi bautan Allah da muraqaba da mushahada sabila da akwai wanda in suna bautan Allah suna yi ne ta hanyar mujahada su yi ta ƙoƙari suna yaki da shaidan akwai kuma wanda suna bautan Allah sun riga da sun samu al'unsu fil ibada sun samu cewa cikin bautan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana idan suna ibadan suna jin daɗi suna jin natsuwa suna jin tuma'anina ala bi zikirin tatma'innul qulub da zikirin samun natsuwa wani lokaci manzan Allah ya ce masahabbansa ala ukhbirukum bi khairi a'malikum malikikum خير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم ويضربوا أعناقكم قال annabi ya ce in ba ku labari ne aiki wa azkaha inda malikikum aikin da a gurin mahalicinku ba abin da ya kai shi wa arfa'iha fi darajatikum shi ya fi daga darajanku wa khairul lakum min an talqadu fatadribu anakahum wa yadribu anakakum ya fi ma ku je ku yi jihadi a fagen yaki wa khairul lakum min infaqi zahabi ya ma fi muku kuna ciyar da kudin ku sabai suka ce meye wannan annabi ya ce zikrullah ambaton Allah ba tare zikrullahi ambaton Allah shine duk aikata abin da Allah ubangiji yake so in ka aikata abin da Allah yake so kayi zikiri ne in ka ambaci Allah kayi zikiri ne idan ka karanta Qur'ani kayi zikiri ne idan ka yi tasbihi kayi zikiri in ka yi istighfar kayi zikiri ka zauna ma ka yi kurum kana tafakkuri cikin Allah shi ma zikiri ne ba da akwai lokacin da sahabbai suka zo ba a hadisin Abu Zarrul Gifari suka ce komai amma su suna sadaka mu bamu da kuɗin da za mu yi sadaka duk abin da muke suna yi amma mu suna da kuɗi mu kuma ba mu da kuɗi me Allah ya ce a walaisa kan ja'ala Allahu kuma ta saddaku? yanzu ko Allah bai baku abin da za ku yi sadaka ba kuma Allah ya baku inna bi kulli takbiratin sadaka, ka ce Allahu akbar sadaka ne wa kulla tahmidatin sadaka ka ce alhamdulillah sadaka ne wa kulla tahlilatin sadaka. ka ce la ilaha illallah sadaka ne ka ce la haula wala quwwata illa billah sadaka ne ka ga kazanta a hanya ka kawar da shi sadaka ne ka haɗu da aboki ka yi masa murmushi ko ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka masa murmushi sadaka ne kai annabi ya ce wa fi budu'i ahadikum sadaka ɗaya matansa na sunna ma sadaka ne sai sahabbai suka ce a ayati ahaduna huwa wa kunu lahu fiha ajrun yanzu ɗayan mu zai zo ya biya bukatar sai ji daɗi to shi ma yana da lada to kun ga Allah ya ba mu abubuwa da yawa wanda za mu kusance Allah subhanahu wata'ala tasbihi tahmid da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kalimatani khafifatan latani fil mizan kalima guda biyu ba su da wahalar faɗa akan harce suna da nauyi a ma'auni shine subhanallah wa bihamdihi a wani hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tuhuru shatrul iman he ya ce mai wal wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw yamla'ani ma baina as-sama'i wal ardi kuma baina as-samawati wal ard cewa ya ka ce subhan subhanallah ya cika mi tasbihai wanda Allah Ubangiji ya bayar da shi mazababbun bayinsa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da aka ba إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الأعظم ne in ji manzon Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim annabi yace lokacin da annabi yaqub yayi ta kuka yana tahassur yana cewa asafa ala yusuf da a ce ya ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya kare ma al'umman manzon Allah aka bayar wannan duka mun samu ne saboda manzon Allah bushra lana ma'ashara al-islam inna lana min al-inayati kunan ghairu munhadimi ma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramin a kunna saboda zan Allah sai aka akwai manzon Allah ce man qara'a ayatayn fil lailati kafata duk wanda ya karanta ayoyin mulai sune amanar rasulu bihi wal mu'minun kullun amana billahi wa آياته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أزوى النبي يقول إنك كرنت وانا آية إن ذاك إن إشي أباك لا دنكاي قيام الليل دكا kaga wannan duka falala ne saboda wa muka samu saboda sallallahu alaihi wasallam saboda haka yunfik zu sa'atin alaihi ilaihi kowa yi iya gurgun abin da ubangiji ya zai iya janka da haske na inaya kai mai sabo ne kai mai aikata zunubai ne mai aikata laifuka ne sai Allah ya turo maka wani babban kyauta saboda soyayya ba saboda aikinka ba kuma Allah ya turo maka wannan kyautan ne domin kai kai wato ka ji kunyan Allah ka so Allah ka yi biyayya ma Allah dan ya kamata ka ji kunyan Allah al'adabu ma Allah ka yi ladabi tare da Allah to Allah yakan buɗa wa mutum a zuciyansa shine kamar mutum kawai baya salati kawai sai ya zo ya yi mafarkin manzan Allah ga wani can ya fi shekara yana salati yana kalwa yana son ya da manzan Allah kai kuma ka kwanta kai ta bacciwa shigari sai kawai ka ga manzan Allah a mafarki ka zaci aiki ka ya ka baka wannan ba aiki bane al-inayatur rabbaniya ne Allah ya yi maka ne domin ya jawo ka a jawo ka ka gane ana son ka idza fataha laka wajhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amalu li'annahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa biha ilayk wal a'malu anta muhdiha ilay wa aina ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu alayk ya bude maka wannan kofar ne domin ka gane yana son ka son da Allah yake maka shi yasa ya turo maka wannan domin ka zabura zuwa ga Allah wannan wani kyauta ne da Allah Ubangiji ya maka domin ka gane cewa wato kana cikin kulawa na Ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka dukkanmu muna cikin kulawan Allah dukkanmu Allah yana son mu soyayya yasa Allah Ubangiji ya halicce mu kar mu rafkana kar mu gafala mu yi amfani da damanmu kar mu zamo tamkar dabbobi dabba damuwansa ta ya ci ya yi bacci ya yi jima'i iya damuwan dabba kenan to in damuwanmu ya zamanto mu ci mu sha mu yi bacci mu tashi mu nemi kuɗi shine iya damuwanmu ba mu da maraba da dabbobi kenan ƙarshen dabba in an kiwata shi mai ake yanka shi ake a cinye namansa to kai ma ta idan dai rayuwan da kai ba rayuwa ba ne na neman yardan Allah to ta kai ma da aka zo kana kwankwasa haƙorinka kana yin nadama saboda da kai da dabbobi dama ka zo ka nemi ina sawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah hadisa ya laitani kuntu turaba eh ka zo kana burin ina ma ka zama kasa din saboda ka riga ka zama asfal safiri saboda haka mu bauta ma Allah kan rafkanuwa ya ɗebe mu mu ji kunyan Allah mu so Allah subhanahu wa ta'ala Allahn da ya mana ni'imomi da yawa bai kamata mu saba ma Allah da ni'imomin da Allah ya mana ba bai kamata mu saba ma Allah da lafiyan da ya bamu ba bai kamata mu saba ma Allah da arzikin da ya bamu ba bai kamata mu saba ma Allah da faragan da ya bamu ba ga wasu ba su da lafiya ga wasu suna fama da rayuwa amma kai Allah ya maka komai sai ka zo kuma saboda saboda lalacewa ya kyautata maka kai kuma ka juya masa kyautayi da sabo to mutum ya ji tsoron Allah mallam yi kubil alallahi bi mulatafatil ihsan Ki da ilaihi bi salasilil imtihan in baka bi Allah da kyau ba in baka bi Allah ana zaman lafiya saboda kyautan da yake maka na kyautatawa da soyayya ba to da ka wayi gari wata rana da sarkokin jarrabawa Allah zai ɗauro ka ya jawo ka kuma sai ka zo dole da ka zo babu daɗi kenan Allah ya ƙara mana san annabi maulanmu chief imam Allah ya kara masa lafiya mulan mu cif imam Allah ya kara masa tsawon kwana Allah ya ci gaba da sanyaya idonmu da ganin cif imam a tsakanin mu sauran shehunanmu Allah Ubangiji ya ba mu su albarkan manzan Allah da wannan takaitattun kalmomi muke tawassuli da maulana cif imam Allah Ubangiji ya biya mu kowa bukatansa Allah ya sa kar mu yi asarar rayuwarmu da lokacinmu Allah ya sa lahira ya fi duniya Allah ya sa gobe ya fi yau Allah ya sa mu girbi kyawawan ayyukanmu munanan mu kuma Allah ubangiji ya shafe su Allah ya saka mu cikin wanda yake canja munanan sai su zama kyawawa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to Allah ya saka mu cikin waɗannan Allah ya saka mu cikin waɗanda in ya kalli zunubansu sai ya ce zunuban kuma su ma su dawo kyawa dan haka ihsanin Allah ubangiji yake idan Allah ubangiji la Allah rahmata rabbihi na yaqsimuha ta'ati ala hasabil isyani fil qasami in Allah ya so sai ya zo maka da rahamansa da falalansa gwargwadon yawan laifinka sabila da ya rufe ka da rahamansa to Allah ya ba mu abin da muke nema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 da yamma sai sai na yi dari a wazifa sai na yi dari to kwaya daya kuma ya fi saman bakwai da kasan bakwai da abin da yake cikin su da abin da yake tsakanin kaf gaba daya ji manzon Allah to ina ruwa na da dogon gemu ka wai bale ka ka rutar da ni wai ka ce mu an ce ko ko fan aka ce ka je kai ta sa fan ɗinka sun yi uladi mutane wai daga zarar kabari yanzu ba gemu ya zama abin sanama a cikin musulunci wallahi tallahi saboda me da musulunci da shi ake cin mutunci da shi ake cin amana wallahi tallahi duk wani wani ya zo maka yau da dogon gemu yana salama to ya zo dan ka ne eh, <laughs> Allah ka fita daga nan ka koyi zan ko to mu dawo mun fito daga babu zikir za mu faɗo babu zikirullahi ta'ala ka'iman au ka'idan au mulbaji'an wa muhdisan wa junuban wa ha'idan illa alquran fala yakillu li junubin wala ha'idin kaka kama yanzu zan ko babun ambatan Allah a saye a sai a yi da'ira a yi ta zikiri ya halatta sai dai ka mutu ilayi kuma duk duniya tijjana wani suke zikiri a tsaye ka shiga uku a ka'idan ko a zauna a zaune a yi shi duk ya halatta wa mudqaji'an a kishin gide ya halatta wa muhdasan ko mutum yana da najasa wa junuban ko mutum yana da janaba shine kadai fa abin da aka aka daga kafa zikiri ba ruwansa da alwala ba ruwansa da kana da sarki ko ba kana da sarki ko mace tana da janaba ko kana da janaba ko kana da hai mace tana da haila sai dai qur'ani ne kadai ba a yadda ataba ba amma ku gane munafurcin yan izala ilal wannan fa imamun nawawi ne ya rubuta riyadu salihina ba amma yan izala a kasar nan sai da suka wargaje darajar qur'ani suka ce ko yanzu ka sauka kan iyalin kawai ka ɗauki alqur'ani ka gwalgwala shi yanzu wannan zai zama musulunci haka su jafar suka karantar ba yanzu ya je yana amsawa eh ya gane sarki qur'ani yanzu littafi mai sarki ka ce kada maka da sarki kuma ka zo ka taba to kaga yanzu wannan kafin a haifi uban jafar aka karantar da wannan imamu sakani imamu nawawi da jafar shekara nawa to gashi nan yace illar illal qur'an banda qur'ani fala ya hillu bai halatta ba li junubin ga mai janaba wala ha'idin ko mace mai haida ko fasi. ya taba qur'ani mai sarki su jafar suka ce wai ai da Allah ya ce la yamassuhu illal mutahharuna ai ai wayannan da mala'iku mala'ika ka sauko alqur'ani kan kare na mutane hankali mana dala su haka kai ka ni kam mala'ika yana yana janaba yana kama shi ne yana kashi ne yana fusari ne yana tusa to bai ci ba bai sha ba balle yayi tusar. yanzu dala ina aikin hankali ka ce wai ah, wai wannan da mala'iku ake yi a'a to qur'anin na mala'iku ne ko na mutane ne wa aka saukar wa qur'ani muhammadu rasulullahi a haka fa aka hallaka mutane aka zubar da kimar qur'ani kaf izu sittin billahi la ilaha illa huwa sai gani ana jagwalgwala shi mutum yana da janaba mace tana da haila tana zagwalgwala ƙur'ani Allah ya ce kuma la ya masu hu illal mutaharuna saboda me tanzilun min rabbil alamina. ko dan wannan ka girmama ƙur'ani mana daga wajen ubangijin talikai ya sauka kitabun majidun min majidin mumajjadin alaika majidan inda zil arshi wal ma'awa kitabun azimun min azimin munazzalun ala azamil arsali manzusu takwa alaika bi hablillahi bil abdi wasikan wa bihi najatun min dalalin wa min igwa in kitabun azimun shau ya ce littafi ne mai girma min azimin munazzalun kai mitubi daga wajen ubangiji mai girma ya sauka a gurin wa aka saukarwa ala a azamin asali haula wala na jinjina kama kaman zan Allah <laughs> ya ce ala a azamin asali zuwa ga mafi girman manzanni shi a cikin manzanni ma shine babba manga eh muhammadu rasulullahi ka ala a azamin arsali ku dubi wannan kirari kitabun azimun littafi ne mai girma min azimin munazzalun daga wajen ubangiji mai girma ya sauka wa aka saukarwa ala azamin arsali izuwa ga mafi girman manzanni mallubsuhu taqwa sallallahu alaihi wa sallam kai kai dadi annabi to amma su jabar suka ce duk janaban ka kawai ka dagulgula shi ko mace mai haida ko ni nifasi ta dagulgula qur'ani ka fahimtar zan jango su imam nawawi da suka gabace suka ce kul banda mai juna ban janaba banda mai haida ita qur'ani amma duk sauran zikiri za su yi su amma banda qur'ani umum ne amma an hassase shi وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya kasance yazkurullah yana ambaton Allah ala kulli ahyanihi a cikin duk halin da yake ciki wannan hadisi ma sai suka karfafa ala a ahyanihi su wato wani lokacin saboda sun ɗauki annabi da mutum ne kamar su kuma yanzu abin da mutane ba sa fahimta ka gane ko yanzu qur'ani izu sittin na fa a zamanin manzon Allah babu shi dungurungum a ajiye ba kafin zancen ko sannan sai su hada wani abin da Allah da manzansa ya ce a ah, ayyuna na Aisha ta ce manzan Allah ya ga busasshen mani a wandonsa kuma kawai ya kirkishe ya tafi sallah wai saboda haka ko akwai mani a jikinka wai mani Jafar ya ce mani ma wai ba najasa ba ne. mutane. wallahi haka jabar ya ce ce wai mun ni ba najasa bane dalla malam fusari najasa ne ko ba najasa ba amma me yake sarka kashi ruwan nan ba ya fita ba kawai a zakari ma zaka dauka ka wanke shi kenan ka sarkaka ba kuma a wannan ramin ne munni yake fita ko ba haka ba amma saboda zundurutun najasarsa shi in ka wanke zakarin bai wanka ta yi janaba ya fita a jikinka shi fa tunturutun bala'in janabar sai dai wanka ya fitar da shi wanki azzakari ba zai fitar da janaba ba amma in ka yi fitsari sun tabbatar fisari na jasa ne ko baka fahimta ba in ka yi fitsari in ka ɗauki ruwa ka wanke azzakari shi kenan magana halacin ne ba sai ka yi wanka ba amma shi saboda bala'in Na jasa ne mai girma in ya fita a jikin mutum sai mutum ya yi wanka kafin ya sarkaka wai amma wai kace wai duk da haka wai shi ba najasa ba ne sannan ku dawo wani rashin wato wani dabbancin fitsari zai fita ta azzakari yake fita shi shi shi shi shi najasa ne mazi in ya fita shi najasa ne wadi in ya fita shi najasa ne amma kuma a rami daya da suke fita ba amma wai idan manni ya fita shi ba najasa ba ne da Allah da Allah ina aikin hankali da Allah eh subhanallah to saboda haka littafi ne mai girma to saboda sai suka kawo wannan ai manzo Allah yana ambaton Allah a kowane hali wani mutum sabai suka zo suka tambayi na Aisha an ce manzo Allah yana da alwala zai sumbaci iyalinsa kuma ya fita sallah tace eh, kwarai kuwa manzo Allah yana sumbata iyalinsa kuma ya fita sallah bai canja alwala ba sai sun sai ya juya ya zai fara tafiya sai na na na shace kai zo borule eh jodu hadon Na inda Allah eh shi ba yana gani an bashi abin zai fita ba ayyukum yamliku nafsahu waye a cikinku da zai je ya sumbaci iyalinsa ya mallaki kansa kamar annabi muhammadu kai da Allah tafi nan an ce maka manzala yana sumbatan iyalinsa yana fita masallaci ka dauka mutum ne irin ka Kurbi amsan da na Aisha ta bashi ayyukum yamliku nafsahu waye ne a cikinku ku wanda zai je ya rungumi matansa bai je alkalami ya miki ba to za ka hada kanka da shi to saboda haka in ana ana ana dara uwa ake saboda haka Allah daban yake aha Gowalinsa an sha an zauna lafiya kai ina ka in an sha za a zauna lafiya? Ana koro ya murabun. <laughs> Ai sai an aika ka Amerika baka baka warke ba. Duk wanda zaka ce mutum ya gabarka an sha jininsa an zauna lafiya kalau. An sha gowalinsa an lafiya kalau. lafiyar makaruwa ta yi to saboda haka mutane a dawo hankali mun zo babin mu na karshe yana magana babu fadli hilaqi zikir dai ka shauti cani a cikin kitabu wa sunna kuna fahimta babu fadli hilaqi zikir babun falalar da'ira ay a yi guri a yi round about a yi zero a yi o a yi ta la ilaha la ilaha la ilaha illallah imamu nawawi ya ce babu ne su kutum ya ware masa a yi da'ira a yi zikiri kuma ku dubi sigar da ya ce ma babu hilaku zikir ba da'ira guda ɗaya ba ne in aka ce hilak ba ce halka ba halka da'ira guda ɗaya kenan hadisi zai zo ya bambanta shi a gaba kada kuma in zance ko in aka ce hilak a yi rawun an cika ko sai a sake wani rawun an cika kenan ko a sake wani rawun da zunan ba mai rawun kusan goma ba masallacin nan yau wato shi ake cewa hilal a yi ra'un a bayan ta a sake a sake a sake a sake a sake a sake a yi ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah yana jin daɗi wannan kalma bilahi al'arshi sai ta girgiza ita ma tana layi saboda faɗin wannan kalmar ilahi lazi mala'iku fitowa suke su neme mu ba sa nema mai dangane wando <laughs> duk dogon gemu ka ba fito neman ka amma in muka yi rawun in muka yi kuri in muka yi round about muka yi o muka yi zero muna la ilaha illallah mala'iku suke fitowa neman mu ba shi ne abin mamaki ba mala'isu muna lokacin da wannan zikirin in ka zo sai gumi ka zo ka leka ka ci wai nan kam bidiyan nan me suke yi ne za mu baka tikitin aljanna ilalazi ka zo ba sai gumi shehu ko ka zo neman wani abokinka ka tarar yana zikiri kana jiransa an baka tikitin aljanna amma yau wai mun zo zamanin da mu da muna bai wa ɗan sai gumi aljanna wai mu ɗin ma ɗan wuta ne <laughs> Allah ya yi nu a duniya imam nawawi ya ce babu fadli hilaqi zikir babu falalan firawun a kewaye a yi zero a yi o a yi ta zikiri wannan dubu ila mulazamatiya kuma da allatabtar da mutane al'azimci inda aka yi da'ira a yi zikiri da ladabtar da mutane duk inda kaga an yi anyi an yi kuri ana zikiri to maza ka je wajen manzon Allah ma haka ya faɗa iza marartum biriyadil janna ko ba ku fahimci karatun ba in kuna tafiya in kaga dausayin aljanna la ilaha illallah manzon Allah ya ambaci da'iran zikiri da dausayin aljanna ya ce to farta'u ka saya kai kiwo yanzu da Allah bafulatani ne a babina ya koro shanaye duk ciyawa ya kare kawai sai ya hango wani guri ya sharaf duk ciyawan ciyawun da shanu suna yin barcak a wajen Allah kana gani zai wuce eh, shi ne maza na to maza kai ma ka saya kai kiwo a wajen kuma cewa aka yi dausayin aljanna bari dawo da kokan turba duk duniyan nan dausayin aljanna guda biyu ne duk duniyan nan ɗaya yana nan a madinan manzon Allah saboda isa na masoyi na Muhammadu Rasulullahi bizahi lazi yace aljanna ko ya me aka yi aka yi aljanna yace bari in gwada muku irin ta ya kikkibo ta ya tasa shi a Madina yace ma baina baiti wa mimbari rautatun min janna wai amma me wannan capacity an ce wai iyayensa ba kuma yan wuta ne kai Allah ya sine wa dangi zala me wannan kafasitin ya ɗauko abin lahira ya zo da shi duniya ya kafa shi yau idan ka shiga ma baina mimbari a baiti wa mimbari kana cikin aljanna idan da cikin kaje guruma kanshin sama daban yake nusuwan wajen daban yake kuji na daya na biyu shine duk inda aka yi rawun akwai kuri yi zero yi rawun about ana la ilaha la to gurin dausayin aljanna ne ka sai kai kiwo an fahimta can to shi yasa imam nawawi ce to ladabtar da mutane su lazimci inda aka yi rawun ana zikiri wa ayu kuma an yi ahir kar wani dan izala ya yaudare ka ka ce ya ce maka wayan ne yan bid'a ne wa ayu an mufaraqati hali ghairi uzri kar ka rabu da wayan nan mutanen ba tare da uzuri ba in kana da uzuri iyayenka sun kira ka a kana da wani darura a kaza kana kada to in ba haka ba to duk inda aka yi rawul aka yi zikiri to ka lazumci wajen qala Allah ta'ala sai ya kawo aya ya sa ce maka ba yau fa kadami na suna kan kitabu wa sunna واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغضاة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا سورة الكافر da wa ake magana yanzu ba ba da karamin mutum ake magana ba daga da shugaba shugaba ake magana wasfir nafsaka ya rasulullahi ka kame kanka ka yi hakuri ka zauna ma'allazina yad'una rabbahu tare da wanda suke ambaton ubangijinsu bil gadati wal ashiyi safe da yamma yad'una yana zuwa da ma'anoi daban-daban an zancen yana zuwa da ma'anan nida kira ko roko ko bauta a nan zikiri la ilaha illallah ake nufi abin da ya sa ayan da ta zo a ƙarshe yana cewa ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا na. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ذكر يا فتوكو ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ذكري أكي نفي أنا ba bauta ba ne ba kira ba ne ba roƙo ba ne a duk wannan ma'anonin ba shi ba ne karina shi nan shi ne da Allah ya ce wala badiyu man kalba qalbahu an na. ana fahimtar karatu yuri su masu yin zikiri nan waje haku, ai ma'ana yuri, hu. wanda suna zikirin ne ba don neman aljanna ba ba don neman lada ba suna yi ne don Allah suna yi ne don ubangijin da ya halici lada suna yi ne don ubangijin da ya yi aljanna wanda ne zikirin arafai kamar zancen ko shi yasa Allah ya ce yuri, yuriduna wajhahu wajhu a wajen yana yana wakiltan Allah ne shi yasa ya ce duna hu ne amma zancen ko sai Allah ya ce to ya lallahi. wala ta'adu aina Sha sa malamai suka ce anan in ana zikiri an taro ana zikiri ka zo ka saya ka kalle su ma ibada ne. Ganin su ma ibada ne. Don shi ne fa'idan da Allah ya kawo aina ka a wajen. Allah bai ce wala ta'adu anhum ba wala ta'a bai ce wala ta'adu anhu ba kar ka dauke daga barinsu ba yace a kada ka dauke idanuwanka daga kansu turidu zinatul hayati duniya saboda kana neman rayuwar duniya an fahimci karatu to wa ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an dawo gida abu huraira ya ce ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna lillahi ta'ala mala'ikatan Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu irin mala'iku ai ba magana lokaci sai mun dire eh akwai hadisai kusan uku yanzu a gaban mu eh aisha san nace maka sai mun baje tariqar mu ussisa bi sunnati wal furqan shasa a tarihin shau tijani sai na zabi sai na zabi wannan bangaren tarihin shau tijani a ranar kaza aka haife shi a ainul madi a ina a yi kaza duk an yi to sai na ɗauki bangaren mai sadan don in kana so ka shan shau tijani to shine wannan Zikirin shine shau tijani ɗarika shau tijani shine zikirin kuma ɗarika ɗin ba wani abu bane ɗarika shine lazimin safe yamma wazifa zikirin juma'a wannan shine ɗarika duk wanda baya yin wannan baya cikin ɗarika maulidi shehu tijjani baya daga cikin ɗarika maulidi shehu ibrahim baya cikin ɗarika an bai zan ko wannan shi ne ɗarika ɗin lazimin safe da yamma a lazimin safe ana istighfari ɗari salatun annabi ɗari la ilaha lallahu ɗari a lazimi yamma ana istighfari dari, ana salatin annabi dari, ana la ilaha illallah dari. a wazifa ana istighfari talatin ana salatul fati hamsin ana la ilaha illallah dari, ana jawharatul kamal sha biyu a zikirin juma'a la ilaha illallah a cikin jama'a ba adadi in kai kadai ne maximum shine dubu da dari shida to wannan shine ɗarika shehu tijjani wayancan duk ana ramawa zikirin juma'in ya wuce ba za a rama ba amma in baka yi lazimi ba za ka rama in baka yi lazimi safe ba za ka rama in baka yi lazimi yamma ba za ka rama in baka yi wazifa ba za ka rama to hatta kallon da muke shimfiɗawa a da'irar zikiri ya zo a sunnan manzon Allah yanzu kun ji zikiri bil guduwi wal asal daga qur'ani ya tabbata ko ba haka ba istighfari kuma kayan Allah ne ko ba haka ba wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum ila akhir al-aya manzala yana cewa ya ayyuhan nas tubu ila allahi wastaghfiruhu وأنا أستغفر الله في كل يوم سبعين مرة وفي مئة مرة وفي أكثر من سبعين مرة حديثا هنا أكوني ni annabi muhammadu ina istighfari so saba'in a wani hadisi manzala ce ni ina istighfari tama da saba'in an fahimci karatu salatin annabi kuma umarni na Allah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من زال الله يأتي أي ما لم تك إبادة النبي shine sallah dan adam ne yake yi azumi dan adam ne yake yi zakka dan adam ne yake yi dan adam ne yake yi ko Allah yana yin su amma salatin manzon Allah Allah da kansa da shi da kansa ya fara inna sai ce mala'ika ta mala'iku kuma sun fi kasa yawa suna yi wa annabi salati to kai dan banza ba kai ba sai me zai Yasa annabi ya wuce gaban ka ya wuce ya wuce sannan kuma Allah ya ce to ya kulli zina amanu sallu alaihi to ai ku ba salati kuke yi ba salatin zaka ci gidanku in ka zo da wannan walgin waje na raina raina mutane hankali ina ina so ku tunashe ni ka gane adadi ibnu taymiya ma yana da dariƙa ibnu taymiya ya bada adadi ibnu taymiya ya bada lokaci ni ne zaka raina hankali ah. lokaci ya ba da adadi arba'in kuma ya ba da amfaninsa ya ce zuciyar mutum ba zai mutu ba a ina ya samu dan bijiya ne dan wuta ne kun kace nawa naka ba abdulfatah sani shi ya kawo wannan karatu Allah ne bai bani dama na ba ya kai kusan shekara magana nan aiko to yana da rai na ina so in waro karatu to in ba mu yi shi a nan ba wata rana za mu yi shi a shafin sarki zaki da ya ce salatul fatihi ya fi salatul ibrahimiya akan wannan za mu yi shi shi ma ko kimiyya baya sawa da salatul ibra kimiyya idan ka na cuccubo ibn al-qayyim baya farawa littattafansa da salatul ibrahimiyya baya farawa da Salatu ibrahimiyya su suke kirkiro salatansu suke yi in ba sun yadda wannan salatin ya fi ibrahimiyya ba me yasa suke ba za su kawo salatul ibrahimiyya ba